Jinda Dunko Investment comes with a new web series, an Umar and Soja web series. A love is a seed that can germinate in any types of soil, even on the rock. Sallama neman aminci ce, amma ban sani ba ko ke ba kya bukatar haka. ai duk macen da ta ma magana a ka share dole ka share ni ma taurin kaina ya sa na biyo ta hanyar da na san bata da mabulla kada ka sake ka gaya min maganar banza Dan wallahi za ka yi da na sani a rayuwarka ke ce wata zaki da na sani da ban ganta ba ka taya ni murna abokina dan da alamun na kama zuciyar yarinya samarin yanzu ki dauke su kamar alawan yara ba kamar la'ula ko zinari ba kar da ki ce aliyu shi ma zai iya yaudara ta In virtue of love, friends becomes the worst enemy. Why? Find out in Dabangantaba, the unmakeable web series. Ni ku kudi ko ta hanya suka fito. A wajena zan wanke su in tsarkake su kuma in cire masa duwata dauda da suke tattare da ita sarautar zuciyarki wato tun lokacin da muka da ke a shagon usman tela na ji gaba kin tafi da imanina gaskiya ina son ki kaina ya kulle bayyana ki cikin rayuwata yaya dukkanin wani duhu sannan hasken ki ya bayyana min da abokanan bugi da suke zage da ni soyayya ta sa idan ka ya rufe ka manta da komai ni na san ruwa baya tsami banza me ya haɗa ku da ban ganta ba da ban ganta ba duk wanda ya kalle ki ya san da ni kika dace tabbas ke ba mata da za a ba wa rabon ba aya inda babu ƙasa anan ake gardaman kokawa wa ya faɗa maka cewa sarkin yaƙi yana tsoron sulki kai kuma dakata dama an ce matsiyaci baya taɓa yin aziki Allah ya raba mu da gadansa wallahi za kai da na sani idan har ka fita irin wannan muna kawo mu akan tani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba ba ni kunya mara mutunci kawai mutumin banza kai dai wallahi baka ji daɗin halinka ba da ban ganta ba Starring Hamisu Gamnajaji, Abba Dan Ilu, Amina Buzuwa, Adamu Daɗin Kowa, Nana Suleiman, Aisha Ngorimi, Aliyu M. Dadi. Produced by Umar Dan Soja. Executive Producer, Junaido M. Lawal. Co-Producer, Salisu Nakutama. Productions Manager, Hamza Nefa. Assistant Director, aliu M. Dadi. Directors by YKV1 Jaji and Jibrin Alaikum. Voice over by Ismail Mai Hasashin 'yan matan Kaduna. You can visit us at our YouTube channel at Jin Dadinku Hausa TV. Daban comes to you every Wednesday. Don't let behind. Rush and hitting your screen.